بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب الكبر باب الذي بياني أكن جرمان كان da hukuncinsa a musulunci da kuma tasirin da yake da shi a aƙida ma da kuma tasirin da yake da shi a ɗabi'ar mutum da kuma mu'amalarsa da mutane malamai suka ce abinda ake ce ma alkibru shine ihtiqarun nasi walakanta mutane ujub kuma shine an yara al-insanu anna lahu fadlan ala al-ghayr mutum ya ga yafi wani mutum ya rika jin yafi wani shi yana da fifikon da wancan baya da shi kina na takarda shi wancan yana da digiri kaza yana da digiri kaza wancan yana da kaza wannan cututtuka ne manya-manya malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi almajirin su ibn qayyim ya waito a cikin madarijus saliki a babun da ya abin nan a maqamu tawazu malam ibn taymiya yake cewa girman kai ya fi lalacewa fiye da shirka yace li anna al-mutakabbira la ya'budu Allah lakin al-mushrika ya'budu Allah ma'a ghayrihi girman kai ya fi shirka saboda mai shirka shi yana yana ya yadda ya bauta ma Allah amma shi abin da bai yadda da shi ba shine Allah kaɗai ba za a bauta masa shi kaɗai ba sai an haɗa da wani shi ko mai girman kai kwata kwata baya bauta ma Allah shi yasa Allah ta'ala ce lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrabu al-masih isa ibn maryam ba zai taba girman kai ya ce shi ba bawan Allah bane shi yasa malamai suka haka wal mala'ikatul muqarrabun da mala'iku na kusa kusa shi yasa malamai suka ce fa ma'al kibr la takunu al ubudiyyah inda girman kai mutum bai da shi bawan Allah bane shi yasa ai ma'anar bauta bauta kenan a lugar larabci idan aka ce al ibadatu shine at tazallul wal khudu' ka kaskanta ka zama a ƙasa kace شيني على العبد ان انشمك على العبد شيني على نفر المتذلل الخاضع المتواضع اتاكا كاي دكا تاكا دغا اصلين اي على العبد ان سامو شيني دغا العبد المعبد العبد المعبد ايتش العبد الموطع هو العبد الموطوعه kasar da aka take aka murjeta yanzu idan ka shiga daji zaka iya samun kogona amma kuma nan sai ka ka samu ta hanyar da ake binta to wannan ita ce ake ce mata al mu'abbada eh mu'abbada eh ita ce kasar da aka lallasa ta kafafuwa sun tattaka ta to shi yasa ake ce ma bawa bawa daga wannan ya samu wannan suna so daga girman kai mummunan ciwo ne shi yasa bahaushe ce rawanin tsiya ne حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعبي بن زحير عن زيد بن أسلم قال لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار زيد بن أسلم تابعين shi yake cewa la a'lamuhu ban san wannan hadisin ba a wajen wani daga cikin malamanmu illa an ata ibn yasharin shi daga ata'u shi kuma ata'u shi ma babban tabi'i ne babban tabi ne a ibn yasar yana cin manya-manyan tabi'ai domin eh, ina jin eh, kusan ya rasu shekara ta ɗari da ɗari da wajen ko talatin ko kuma kafin haka a ibn yasar an abdullahi ibn amr ya yi riwaya shi kuma daga sayyidina abdullahi ibn amr bin al-as radiyallahu anhu ma kala ce kunna julusan inda rasulillah sallallahu alaihi wasallama wata rana muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama faja'a rajulun min ahli albadiyati sai ga wani mutumi daga cikin mutanen ƙauye ya zo albadiya ƙauye an ce ma ƙauye badiya eh badiyatu saboda nisansa eh. ya yi nisa da gari ya zaki ce mishi badiya alaihi jubbatu hijanin ya sanya wata riga wadda suke yin ta eh, kaman ana ce masa tsailashan eh, haka kaman mayafi ta take amma ana ana ana ana ana da alharini ake yin ta ita ce suke ce mata jubbatu sijan nauyi ne na tufafinsu asalin tsailasan dama tufafin yahudawa ne daga cikin daga cikin mutanen alamar mutanen da za su bi dajjal kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi akwai yahudawa yahudawan da za su kasance eh, masu tsaila sha haka za ka gaishe sun sa shi haka eh, wani wani ya kama da mayafi haka za ka gaishe sun sa shi ya rufo musu nan wajen shi ne tsaila sha to sai wannan ba kawai ya zo ya sa wannan hatta kama ala ra'sin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har yazo ya tsaya a setin kan annabi sama kaga ba ladabi yazo ya tsaya setin annabi annabi na zaune yana karantar da sahabbai faqala fi sake wani kauyancin sai ya ce inna yace wannan mutumin naku ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad wada'a kull farisi duk wani madaukaki ya mai da shi makaskanci faris Shi ne mutumin da ya zama jarimi wanda ya iya sarrafa doki shi ne ake cimshi farisu hmm? au kala yuridu an a kulla farisu ko kuma ya ce wannan shugaban naku wannan mutumin naku gayi nan ya nuna annabi dama kuma gashi a kansa ya ce so yake sai ya kaskantar da duk wani maɗaukaci wa ya fa'u kulla ra'i sannan abin da yake so shine ya ɗaukaka dukkan wani makiyayi kawai ga duk makiyaya ne ya zo ya sa kun zama yana ta ɗauga ku. Kano na yaba ƙauye ne ko ba wanda zai wannan aikin sai ba ƙauye fa akhadha an-nabi sama bi majani'i jubbatihi shi manzo sama ya tat ya kamo haka malamai suka ce manzo sama ya nuna fishi ya nuna fushi ya jawo shi haka ya tunciko rigarsa akwai riwaya ta zo da cewa fa jabazahu ya tunciko shi a gaban annabi sama ya tsaya qala fi ce ala ala ala ara alayka libasa man la yaqil ya ce ya na ganka ka sa kayan mutanen da suke ba su da hankali wannan kayan da ka sa ai na mahaukata ne sun maƙala sai man sama ya ce masa kun ga manzon sama nan yayi masa mu'amala irin yadda yake inna nabiyallahi nuhan annabi ne ce lalle annabin Allah nuhu alaihi salam lamma habarat alwafatu lokacin da mutuwarsa ta zo qala libnihi shi yace ma ɗansa kaga wannan na nuna akwai 'ya'yan annabi nuhu alaihi salam waɗanda suka yi imani da shi ƙur'ani ya faɗa mana ɗansa kwara ɗaya da ya ce masa ne da ya ce masa irkan ma'ana wala takum ma'al kafiri shi kuma yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'i bayan kuma duk an gama an halakar da su fahala bai al humal fa kana min al-mughraqin annabi nuhu ya addu'a shi inna bini min ahli wa inna wa'adaka haqq amma ƙarshe sai Allah mana wasu ce musu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih to ga sunna kuma ta tabbata mana a ce a cikin ƴaƴan annabi nuhu alaihi salam akwai waɗanda suka yi imani da shi suka tsira domin gashi nan an ce mutuwarsa ta zo wannan babban fikihu ne shi yasa in kana neman sira annaba ka wuce abu biyu kana wuce abu biyu to zaka shiga rigima kakka wuce alqur'ani kakka wuce sunna duk wani annabi da zaka nemo tarihinsa to kakka wuce wannan kana shiga wani babi to kila isra'iliyat zaka afka isra'iliyat ne abubuwan da kiristoci da yahuda suka tattara wanda suke wasu eh, kirkira aka yi wasu kuma suna cin littafansu an goge wasu an canza su amma in kana son ka samu sira lafiyayya ta ta annabawan Allah to ka duba Qur'ani ka duba sunna Annabi sallama to Annabi Nuhu sai ya ce masa ya ce ma ɗansa inni qasun alayka alwasiyata lallai ni zan zan baka wasiya in an ce qas shine mai bada labari shine qas shine jami'in su ake ce masa alqussas al-qussas su al wanda magabata sun kasance sukan yi fada kan mutum ya zama cikin su saboda aktsaruhum kazibu mafi yawancin su ƙarya suke zuwa su zo su ko mafi yawancin jahilai ne su ne daga baya mu a zamaninmu suka zama yan wa'azin tirmi eh. jahilai wanda ba su san komai ba in za ka bayani akan alhadisul mawdu sai ka kawo su cikin mutanen da suka rawwaja suka suka suka tallata hadisan ƙarya to babu kama al amma al'kusas inda ilimi shi sa ibn al a zamanin sa ya rubuta littafi ya rubuta al'kusas. sunan littafin ma kenan adab din su ya kawo mujallazi guda daya ina bayani akan ladibba an kana son ka zama cikin kusas to ya zaka to nan annabi nuhu alaihi salam ya ce inni qasun alaikal wasiyata zan maka wasiya amuruka bi snataini wa anhaka an snataini zan umarce ka da abubuwa guda biyu wasiya ta kenan sannan zan hana ka abubuwa biyu amuruka bi la ilaha illallah ina umarta ka da kalmar shahada la ilaha illallah fa inna samawati sab'a lallai sai mai bakwai wal ardina sab'a da kuma kasai bakwai law wudi'na fi kiffatin da za a sa su a tafi daya na ma'auni wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin sannan aka sa la ilaha illallah a dayan? a ɗayan la rajahat bihinna to sai la ilaha illallah ta rinjaye su akwai akwai hadisin sahibul bitaqa yana karfafa wannan hadisin sahibul hadisu sahibul bitaqa mutumin da shine karshen wanda zai shiga aljanna zunubansa tari tari tari tari tari yana wuta Allah madaukakin sarki ya ce masa ne kana tsammanin zan iya gafarta maka har ma a cikin hadisin annabi da zai faɗi sai da ya dariya ya ce ya Allah izgili za ka mu kalma da ya sahibul bitaqa kalmar da ya amfani da ita ce ce ya Allah za ka min izgili ne ce shin za ka taɓa tuno wani aiki da kai ƙwara ɗaya a duniya ya ce to shi dai ya san ya taɓa faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah tun da ya faɗa ya ci gaba da talbelansa nan ko ba hujja bace ga murji'a shikenan aka ce to a ɗauko la ilaha illallah nan aka ɗauko la ilaha illallah nan ga baki ɗaya bata wuce kati ba kati haka yanzu misali kamar ka ce MTA eh, abin da ATM ko kuma katin zaɓe ko kuma katin ɗan ƙasa misali yin waɗannan katuttukan ko ID card dai kenan sai aka sa ga ayyukansa tari guda kamar ka ce girman duniyan nan sun sun fi ma haka shi aka sa wannan ma'auni aka sa a ɗaya kawai sai ya rinjaya yana cin sahih bukhari sannan akwai hadisi shi ko bai inganta ba hadisin annabi musa alaihi salam wanda ya ce allimni kalimatan azkuruka biha ya allah ka ka an baka sanar da ni wata kalmar da zarka ka da ita yace ya musa qul la ilaha illallah ce ya Musa ka rika cewa la ilaha illallah shi kenan sai Musa ce inna ibadaka kullahum yaqulunaha ai duk bayan ka irin ta suke faɗi ni ina son wata kalma ce ta musamman ta daban to shine sai aka ce Allah ta'ala ce ya Musa lau aka lissafa sama wa amiruhunna ghairi wa waye waye waye waye malal bihinna la ilaha illallah ko to isnadin sana da rauni so da kan mutum zai kafa hujja da girman la ilaha illallah shi wannan al-imam al-amir sanani rahmatullahi Alayhi. yana da littafi da ya rubuta 40 hadisan fi fadail la ilaha illallah yana cin wanda suka rubuta hadisai 40 akan falal la ilaha illallah amma wasu yawanci wanda ya kawo shi inganta da isnadai kuma yake kawo su to shine wannan kunna halqatan mubhamatan sai a ce waɗannan sammai da ƙasan su zama halka su zama zobe mubahama zoben da yake a dunkule ƙwara ɗaya wato muhlaq kenan eh kaga haka mubhami wanda ba yi da baki bai tsinke ba bai balle ba laqasamat hunna to da shi la ilaha illallah ta balla kasmu kenan in an ce alqasmu shine al ma al ibana alƙasmu ya fi alfasmu alfasmu shine ka ka balla abu amma bai rabu ba kamar misalin ɓalle da mutum yake yi ko ana cewa ɗan adam ya balle ko a hannu ko a ƙafa. idan ya balle a hannu ko a ƙafa. Eh, ana ganin hannun an yi sun rabu ya za ya gyara misali ta ce ya karye amma ga nan ga nan wannan ba karyewa za a ma ce ko to shine ake ce masa alqasmu shi ko alfasmu shine ya ballan amma yana nan ba su rabu ba haka al-imamu abu hilal al-askari ya bambanta su a cikin al-furuqul lughawiyya al-fasl da al-qasd shine can Allah ta'ala yake cewa ai faqad istamsaka bil urwati al-wusqa shi ce lan fisama laha infisam akai fasmu akai amfani da shi wato la ilaha illallah la qasamat hunna la ilaha da sai la ilaha ta balla sammai da kasai wa subhanallahi wa bihamdihi sannan kuma wasiyata ta biyu kai abu na biyu da nake umartar ka da shi shine ka rika faɗin subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in wannan la ilaha illa ita ce addu'a kowane abu kun kun ga abu subhanallah kai afwan subhanallah salatu kulli shay'in ibada kowane abu kenan addu'a kowane abu kenan wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu kaga wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi sannan yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard kaga tasbihi kenan Sau da ka shine salatu kulli shay'in din wa biha yurzaqu kullu shay'in sannan da subhanallahi wa bihamdihi Allah ta'ala yake azurta kowa yasa an kana cin talauci ke ta faɗin wannan kalma amma kuma kai sana'a wa an haka sannan ina hana ka an shirki wal kibri game da shirka da girman kai kun gani ko inda aka hada su kawayen juna ne shedan babu abin da yafi bukata shi yasa ai daga cikin kibrin anwa'ul kibr da malamai suke ka akwai kufu akwai akwai akwai akwai kibu juhudi akwai girman kai na musawa girman kai na musawa irin na fir'aunu ai musawa yi wa jahadu biha wa taiqanata anfusuhum zulman wa uluwa fa qultu sai ni abdullahi sai na ce aw qila ya rasulullahi hada shirku qad arafnahu fa malkibu shi na ce ya ma'aikin Allah aw qila ko aka ce kaga ko abdullahi yace ko kuma wani da ya fada ya rasulullahi ya ma'aikin Allah hada shirku kad arafnahu mun san dai shirka wa shirku wa shirku naw'ani fa shirkun akbaru dal kismu laysa biqabil al ghufran wa huwa ittikhadhu an-nidd lir rahman ayyan kana min insin min min min jinn wa min insani يدعوه أو يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان قال شركة كينا Daukar haƙƙin Allah ta'ala a ji a ba ma wani to fa mal kibir to me girman kai shi annabi sun ce huwa an yakuna li ahadina hulla suka ce kai huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha shine dan mai kasance ya sa riga shi asin da asin riga da wando iri daya shine girman kai qala la annabi yace ba shi bane girman kai kace kwalliya ba shi bane girman kai qala sai ce fa huwa an yakuna li ahadina na'lani hasanatani lahuma shirakani hasanani to shine ɗayan ya kasance yana da takalmi mai ƙafa biyu kuma sannan takalman nan su kasance suna da hanci hancin ne ya kasance guda biyu ko kuma igiyoyi shirak eh, takalmi yana yana da shirak yana da shis'un eh. akwai shirak akwai shis'un su tari idan sun ce shis'u hanci kenan eh, lokacin da aka kashe ma muhalhal muhalhal ibn rabi'a aka kashe masa dan uwa kulai ibn rabi'a a jahiliya kun san shi shi muhalhal khalu imri al-qaisi babban abin nan kawun imru al-qaisi aka kashe masa dan uwa ana ce masa kulaibu shikenan sai aka zo ana tattaunawa da waɗanda da waɗanda suka kashe muhalhal ya ce sai ya kashe sai ya ƙarar da dangin da suka kashe kulai dukansu ya ce uwar shi ta haife shi da jini irin yadda bahaushe ke cewa ko to sai ya karar da ƙabilan nan da ta kashe mishi ɗan uwa kulai an ya ɗau wannan alwashin sai aka zo aka ba shi labari aka ce ai gayi can daga cikin dangin shi shi an samu wani ya je ya kashe wanda ya kashe kulaibu she mai ba da labari sai ce bi akhi ta kulaibi sai kaga an yi ɗaya da ɗaya kenan ka tsaya na. an kashe maka dan uwa kulaibu sannan cikin dangin ka kuma an samu wanda ya kashe wanda ya kashe kulaibu sai muhalhal sai ce bi akhi kulai shi wannan banzan da aka kashe shi ne za a ce daidai da kulaibu dan uwana shi liyabo bi shis'i na kulai ya tafi yanzu hancin takalmin kulaibu muka ansu shi da aka kashe shi yanzu hancin takalmin kulaibu ne ba ji jahiliya ce <laughs> liya bi shi na ali kulai to shi ne shi su'ud amma shirar igiya igiyar takalmi to ta sa mai kyau kaga igiyar takalmi ashe a ba ce mai tana bambanta takalmi da takalmi ko igiya ko to shi ne sai nufin ce la ya ce a'a ba girman kai bane ka sa takalmi mai kyau kala sai abdullahi ya sake cewa fa huwa an yakuna li ahadina dabbatun yartabuha to shine ɗayan mai kasance yana da wani abin hawa mai kyau ya hau dabba abin hawa a waje ko kala la sai ce a'a ba shi bane girman kai duk wannan ba girman kai bane qala sai yace fa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaihi to shine a ce mutum yana da bayi ko yana da yara da suke zama a karkashin shi ana ce mai sa ana ce mai oga ko ana ce masa ranka ya dade yana cikin girman kai qala la annabi yace ba girman kai bane wannan kun ga dai an kore قال في عن السمتي يا رسول الله فمن كي من رواية قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت يا ما الله فمن كبروا توي من جرمان كنا قال سفه الحق وغم وغمص الناس غمص واي أكسا ساد أناشي واي أكسا ضاد أناسا إذا إياك بنتكينا malamai sun tabbatar da dafadu ne da tsa'u ba badu suka ce ana cewa gamsu ne da gamtu riwayoyi sun zo ko sadun ko tsa'u gamsu da gamtu to safahul haq shine walakantar da gaskiya ka ɗauki gaskiya a matsayin wawanci a faɗa ma mutum gaskiya ya ƙibi wa gamsun nash sannan kuma da walakanta mutane shine girman kai a shekara girman kai a zuciya yake riga mai kyau ba girman kai bace ba ta da alaka da girman kai sai idan me sai idan ta shiga zuciyar mutum mutum ya rika jin wani ne shi takalmi mai kyau ba da alaka da girman kai sai idan zuciyar mutum ce ta ɗau girman kan ta sa saboda ta sa takalmi haka mulki a ba mutum mulki baya cikin girman kai shugabantar mutane ba girman kai ba ne shi yasa ba a son shugaba ya zama ya ji cewa shugabancin da yake da shi ya sa mishi girman kai yana jin ya fi mutane ya fi kowa ta yadda ba za a iya faɗa masa gaskiya ba kunga shi ne girman kai ashe girman kai amalun kalbiyun ne aiki ne na zuciya yana cin afatun nas yana cin cututtukan rai shine awwalu dhanbin usiya Allah ta'ala bihi zunubin farko da aka fara saba ma Allah kenan ana khairun minhu shi yasa Allah ta'ala ce astakbarta am kunta min al'alin kai girman kai ne kana jin kana jin yanzu kai kana cin madaukaka ne shi yasa sai Allah ce to fakhruj min ha fa innaka min as-sajiri ka fita daga sama domin sama uluwi ne kana cikin as-sajiri kana cikin makaskanta akwai kaskancin da ya wuce wanda shaidan ke ciki kullum ana tsine masa ana sa yau rajim guda nawa aka faɗi qurra'u nawa yau suka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine fa ka ji shi a shaitan din nan da alu da lam shine fa wancan babban ake nufi ba wani ne bane shine wannan ash-shaitan ar-rajim qurra'u nawa suka karanta yau makaranta ƙur'ani a sallah yau nawa mutane suka suka isti'aza a sallah sannan a karatun qur'ani yau mutane nawa suka yi kaga innahu min as-sajirina wannan babu sagarin da ya wuce wannan ba kaskanci da walakancin da yafi wannan so daga shi yasa annabi sama ya faɗa a cikin hadisi cewa masu girman kai ranar lahira Allah zai fitar da su hadisin bukhari da a cikin abin da Allah ya nuna ma annabi sama za a yi su kamar kwari kwari kiyashi kawai ana ta tattaka su a filin tashin alkiyama haka za a yi su yadda suka rika taka mutane ba sa son gaskiya a faɗa musu a ce sun yi kuskure su ki yadda to ranar lahira sakamakon da Allah zai musu ke nasi walakantar da su zama makaskanta Allah ka jarabe mu da wannan sifa na sifa ce na sifa ce mutum ya zama mai karɓar gaskiya kowa ya masa gyara zai ya ɗauka ka ɗauka kaka kalluwa ya maka ka kalli wani gyaran aka maka Allah ganar da mu hadisin hadisin da ya sake nanatawa kusan isnadin hadisin irin sai Allah ya taimake mu